Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama barkanmu da kasancewa da Arewatici a daidai wannan lokaci a wannan can namu na Arewatici yau insha Allah za mu bayani ko bidiyo kan yadda ake wato ajiye hoto a Gmail address. wato Gmail address yana ba da daman da mutum zai ajiye abubuwa masu muhimmanci. So daga cikin abubuwan da za mu iya ajiyewa akwai hoto da kuma wasu document a cikin email address ɗinmu. advantage ɗin ajiye abu a gmail address shine an zan ajiye hoto misali misali zan ajiye wannan hoto na rahima sadau nauyinsa bari mu ga nauyin shi ya kai kilobyte 398 wanda zan ajiye shi a gmail adres nauyin shi ko guda ɗaya ba zai ragu ba sabanin misali za ka ajiye hoto a facebook Um, wanda daga baya ka sauko da shi zaka ga in ka daura shi na da 1 megabyte zaka ga ya dawo megabyte ɗin sha dawo uh, kilobyte din sha dawo 500 uh, kuma kwalitin shi ya ragu to amma in ta gmail ne kuma babu wannan problem din uh, ko da misali nauyin hoto megabyte ɗari ne so in ka daura shi wannan nauyin hoton zai kasance a lokacin da za ka ɗauko shi zai kasance megabyte ɗari kuma kwalitin sa kamar yadda muka ga wannan kwalitin shi bari canja ba kamar yadda yake haka zai tabbata a kowane lokaci da muke so mu ɗauko shi to kun ga wannan hanya ne da zai ba mu dama mu ajiye hotunan mu wanda muke tunanin cewa ba ma so mu na wato kwalitin su so da farko dai yadda ake um, ya danganta akwai hanyoyi da dama da ake bi wajen uh, wato uh, ajiye hoto a gmail amma hanya mafi sauki shine uh, da farko dole kasance ka yi login na gmail address akan wayarka a bayan ka yi gmail ka yi login na gmail address akan wayarka kuma kada ka hauta opera um, ka hauta irin wannan wannan gmail address din kamar yadda muke nuna shi a nan wajen saboda in ka hauta opera kamar abin zai dan baka wahala sabanin na wannan so ya kasance ka yi lojin na gmail din ka sai ka je kan hoto misali wannan hoton da ke so in boye ko kuma ɗaura so ana akwai shiya sorry a nan wajen akwai alaman shiya wanda mun taɓa ta za ta nuna mana waje kamar haka za ta ba mu damar da dami selectin so daga nan akwai gmail adres wanda in ba mu gan shi a shafi na biyu kuma za mu iya bincikawa har sai mun gano shi so mun taɓa gmail um, shine zai nuna mana ko kuma zai kai mu direct to kan gmail ɗin kamar yadda muke gani a nan wajen wannan yake nuna cewa hoton da za mu ɗaura a gmail ɗinmu gashi a nan so bayan mun kawo hoton za mu zo daga nan za mu taɓa wannan dashi guda uku za mu taɓa save at wanda mun yi saving ɗin shi shine yake mazannin mun ajiye shi a gmail mu kowane lokaci in muna so za mu iya zuwa Gmail ɗin mu taɓa wannan alama na nan wajen mu duba drafts za mu ga shi wannan hoton. Wannan shine hoton da muka sa wanda bari ya kare buɗewa ga shi a nan. Wannan muna so mu saukar da shi zai sauko da asalin nauyin da muka ɗaura shi kuma kwalitin shi ba zai ragu ba. Idan kuma misali hoton namu misali hoton ba guda ɗaya ne ba. sau za mu iya makin misali wannan su ne hotunan da za mu ɗaura a kaman guda shida na haka za mu yi makin ɗinsu bayan mun yi makin za mu taɓa alamar shiya kamar yadda yake kawai bambancin makin ne kun ga wancan ya guda ɗaya ne muka taɓa shiya ya nuna mana irin mu zaɓi inda za mu yi saving ɗin shi so mun taɓa shiya ma zai nuna mana wajen da za mu wato zai nuna mana waje kamar haka za mu iya taɓa gmail mun taɓa gmail wanda shi ma za mu bi kamar procedure da muka bi a baya a ah, na taɓa wannan dashi guda uku eh, sai mu select na ah, save draft wanda mun taɓa shi ne zai eh, yi mana saving ɗin hotunan ah, wanda ko da ba mu taɓa ba in mun kai hotunan gmail mun yi back zai yi saving ɗin su a mazannin draft wanda ko da ba fata ake ba mutum ya yi losing na wayarsa ko kuma ka goge hoton so yana nan a draft ɗinka za ka iya zuwa ka ɗauko shi so wannan hanya ita ne za ka ɗaura hoto a gmail address ɗinka ba tare da ka rasa kwalitin hotonka ba kada a manta a nan za mu dakata a taba alamar subscribing na tashar arewa teach idan akwai abin da ba a fahimta ba za a je wajen yin comment ko kuma shafinmu na facebook za a yi mana tambaya wanda insha Allah muna da amsa za mu amsa tambayar da aka yi mana sannan ga wanda suke da sha'awar a tallata channel ɗinsu ko kuma a haɗa musu bidiyo na intro na channel za su yi mana tambaya a shafin namu ko kuma buƙatar abin da za su bayar yayin yin wannan bidiyon kada a manta a kasance da mu sai an